أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai ta tambayoyinmu na yau a akwai ɓangaren 'yan addu'a wanda suka nemi wato a musu addu'a kamar irin su hafsa da take roƙo a sanya ɗanta addu'a Allah ya bashi aiki ya gama makaranta akwai masu buƙatu daban-daban dukkansu dai addu'a ne Allah kuma ya san niyan kowace ne <coughs> ya san niyan kowa da abin da yake so Allah biya ma kowa bukatan shi na alkhairi sai wannan ya ce assalamu alaikum malam da fatan ta wuni lafiya tambaya ta ita ce ina hukuncin wanda ya sha giya ranar da ake duba wata don wato don azumi wata don azumi har ya kai lokacin sallar sahur wato bai san wato a inda bai san an ga wata ba sai karfe uku na asuba labari ya zo masa an ga wata kuma ya riga ya ya riga ya bugu sosai har lokacin bai farfado ba kenan ko da ya dau azumi zai rika ko da ya dau azumi zai rika warinta har lokacin shan ruwa ko kusa da haka sai bai dauka ba wato kada a rika jin warinta kenan a jikin shi wannan labari ya faru ne a azumin da ya wuce an samu wasiwasi har sai dai na ɗauka na ɗauka ba za a ga wata ba domin an saba ganin watan can da daddare ne a takaice takaicewa sai ya ce a nan abun mai tambayan shi ne ya faru da shi yace ina roƙon malam da dukkan musulmai da wanda ke nan da wanda ya ji a rediyo ko ya ji a tv na wannan labari to ya roƙa mani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mani kuma ya bani ikon wato nisantan giya da taba da sauran alfasha allahumma amin allah maɗaukakin sarki ya daga gani wannan tambayan akwai nadama a ciki akwai takaici to yana daga cikin alamun tuban mutum da karban tubansa a samu nadama da jin zafin abin da mutum yake kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ɗin ya taimaka maka ya agaza maka Allah ubangiya raba ka da to wancan azumin da ya a takaicen takaicewa insha Allah tabaraka wa ta'ala za ka rama ɗaya na wannan rana Allah abin ubangi ya yaye Assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara malin lafiya amin malam mai gidana ne ya ƙara aure ni kuma na gaba zan iya zama da kishiya ba kuma na ji wasu malamai na cewa duk abin da mutum ya yi ba don Allah ba to babu lada shin a shi ne ya sa na cewa mai gidana ya sake ni kawai don na san ba zan masa adalci ba ba zan zauna lafiya da shi ba amma ya ya sake ni na roƙe shi har na ce masa ban ma ƙaunarsa kwata-kwata amma duk da haka ya ya sake ni shi ya san dalilin da ya sa kike son ki fita shi ya sa ya ki to tambaya ta ita ce shin laifi ne da nace ya sake ni wace hanya zan bi mu rabu ni zan ba da shawara kenan ina fata an gani a kullomin nan ta a taɗaicen taɗaicewa dai abinda ni za ki shawaran da zan baki har ga Allah ki rika roƙon Allah maɗaukakin sarki ya rage miki kaifin kishi ki ta roƙon Allah ki ta roƙon Allah domin wannan abin da mai gidanki yayi ba haramun bane umurni ne na Allah wataƙila ke inda kika fito kin tarar da iyayenki mata sun fi ɗaya wataƙila tare da mahaifinki saboda haka ki yi haƙuri ki rika addu'a ki daure ki cire shaiɗan daga zuciyanki ki cire wannan tunanin daga zuciyanki duk lokacin da ya zo miki ki ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan kika ga abu ya ƙi kuma kika ga ba za ki adalci ba zaman auren nan ba za ki ba shi haƙƙin shi ba wataƙila ya nemi haƙƙin kwanciya ki hana shi ki kwana cikin tsinuwan mala'iku to sai ki je ki ga ma iyayenki sai su kira iyayen shi in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma fam'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ki je ki faɗa wa iyayenki da waliyanki da magabatanki su zauna da magabatansa ko su kira shi su ce gashi gashi gashi a yanda ta kaya a nan din shine za a yi da izinin Allah subhanahu wataala wannan shine shawaran da zan baki Allah ban je sa mu dace waɗansu aka rubuta tambayoyi da yawa su yi haƙuri waɗansu tambayoyin ba sa karantuwa ne wani ya saba irin rubutun nan har haka ina irin har haɗawa to ba zan wani kuma zai cika maka fuska zaga ya cika nan ya juya ina za mu karanta wannan ai kasa ɗima ya ƙare wata tambaya muka gama karanta ta sai dai mu ce sallu alal nabiyil karim a watsi a tashi to yawan su din da rashin kyawun rubutun yana kawo matsala da cikas a rika gyara rubutu kafin mu shiga kuma har ila yau yan uwa sun tunatar da ni game da waɗannan ƙungiyoyi guda saba'in da uku da na yi bayani cewa saba'in da biyunsu za su shiga wuta sai ɗaya kawai wanda ta tsayo a kan sunan manzo Allah sallallahu na faɗi uku da kashe-kashensu goma sha biyu to ya kamata in faɗi ɗaya yanzu gobe in faɗi ɗaya jibi in faɗi ɗaya ya zamanto duka dai yan uwa sun ji su kar ambaci abu shida a ji uku kawai aka ambata a tafi abun zai zamanto bai cika ba na hudun manya-manyan ƙungiyoyin nan bayan mun ce akwai haruriya wato khawarijawa akwai ƙadariya akwai jahamiya to ta yau ta hudun akwai murji'a akwai wato wata ƙungiya ta murji'a ita ma ta kasu kashi goma sha biyu dukkansu sun saba akidan ahlus sunnati wal jama'a na farkon su <clears throat> akwai attarikiya attarikiya daga tarata. su kuma aqidan su laysa lillahi azza wa jalla ala khalqihi faridatun siwa al-iman bihi faman amana bihi falyaf'al ma yasha'u yace su aqidan su da abinda suke kai shine wato Allah bai da wani wajibi ko farilla da ya wajabta ko ya farlanta akan bayinsa sai dai imani kawai once kai imani da Allah a zuciyanka har ka yadda kai imani to in kai imani je kai abin da ka ga dama kawai duk abin da kai na sako na kaba'irai na shaye-shaye na liwa'i na zinace-zinace ba za su taɓa yin tasiri ga imanin kannan su lalata shi ba abinda ake bukata imanin zuciya ka yi shi saboda haka ka tsare kanka daga wani haram ko daga wani sako duk wannan bai taso ba je kai abin da ka ga dama kawai na biyunsu akwai as-sa'ibiyya su kuma suke aqidan su shine inna Allah ta'ala sayyaba khalqahu liyaf'alu ma yasha'u daga sa'ibatin wato yan sa'ibiya wato Allah madaukakin sarki ya sake ya ba bayinsa yanci su je su yi abin da suka ga dama babu wata matsala a gobe kiyama na uku akwai arraji arrajiya قالوا su kuma suka ce الطائع yusamma ولا العاصي عاصيا لأننا 'asiyan ندري ما له عند الله inda Allah ta'ala su kuma su wato su ba a kiran mai da'a duk ɗa'anka da Allah da biyayyanka ga Allah ba za a kira ka mai da'a ba haka nan duk saɓonka da aikata manya-manyan zunubanka da kaba'iranka ba za a taɓa kiranka mai saɓo ba kar a kira mai da'a mai da'a kar a kira mai sabo mai sabo domin ba a san asali ya mutumin nan yake a wajen Allah ba takan yi kai ka ɗauke shi a mai sabo amma a wajen Allah mai da'a ne takan yi ka ɗauki wancan da kake ganin shi mai da'a ne a wajen Allah shine mai sabo saboda ka kar a yanke ma kowa hukunci mai mai sabo ba shi ya ta sabon shi watakila a waye gare gobe kiyama yana da matsayi a wajen Allah mai da'a kada ka yadda ka ce yana da'a ba shi kawai ta abin shi kar ka ce mai da'a ne mutumin kirki ne ba a san wataƙila a wajen Allah gobe kiyama ko dan wuta bane saboda haka kar ka sa baki wani ka cika sabon Allah wani me yasa kake a'a kar ka sa mai baki baka san ya yake a wajen Allah tamkar kai zahiri kake gani amma a baɗi ne can wajen Allah wataƙila dan aljanna su kuma aqidan su kenan saboda haka kaga al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ma bai taso ba kenan an kashe wannan Allah rufa mana asiri sai na hudun su akwai as-salibiyya as-salibiyya aqidan su ita ce at-ta'atu laysa min al-iman yi wa Allah da'a baya daga cikin imani imani kai ka furta a baki shikenan imani anan yake amma aiki wata da'a duk wannan bai taso ba akwai albahishiya su kuma aqidansu al-imanu ilmun imani wani irin ilimi ne wani irin sani ne wa man la ya'lamu al-haqqa min al-batil duk wanda bai san gaskiya daga barna ba bai iya tantance gaskiya daga barna ba bai iya tantance halal daga haram ba fa huwa kafirun su kuma ina fata an gani ashe da kafiran suna da yawa wai wai wai a ce in baka san kaza halal bane kaza haram kai kafiri ne idan baka san bata daga daga shari'a eh, daga bata ba kai kafiri ne aqidar su kenan Allah rufa mana asiri akwai al'amaliya su kuma suka ce al'imanu amalun kawai ba ruwan imani da wani wai sai ka kudurce a zuciya ko ka furta aiki kawai aiki shine imani kaga munafiki mumini ne kenan a wajen su tunda munafiki ya fi aiki ai a zahiri amma a zuciyar fa kafiri ne to suka ce su sun cire wato imani daga zuciya ko kudurtawa aikinka na zahiri kawai shine suke nuna mana kai imani kai mumini ne kawai su kuma aqidar su kenan sai na shida manqusiyya almankus kenan duk wanda ya sarku ya san almankus qalu su kuma imanin su da aqidan su shine al-imanu la yazidu wa yanqus imani baya karuwa baya raguwa once kai imani yana nan dormant kawai duk yanda kai baya karuwa aqida ahlus sunnati kuma al-imanu yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah لقوله imanan ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ila alu suna ta nuna imani yana increasing da ayyuka idan kana sallolin dare kana ciyar da marayu kana taimaka miskene kana karatun qur'ani kana nesantan sako zaka ji imanin ka yana karuwa yana karuwa can idan ka jefar da waɗannan ayyukan sai ka ji imanin ka yana ƙasa sai ka ji imanin ka yake yana ƙasa me yasa wadansu suke daure kansu a masallatai su ce gaskiya ban gane wa imani na ba ni zan zauna a masallaci na kwana uku sai na ga na na karu da imani to su kuma kawai imanin addaskare ke kawai daga ran da ka yi shi din nan har yau yana nan baya karuwa baya raguwa su kuma aqidar su kenan ina jin sai na shida ko na bakwai na bakwai akwai al mastatniya su kuma ƙalu suka ce al istithna'u min al iman wato ka toge wani abu daga cikin ayyukanka ka ce ah, ah, wato eh, toge abu yana daga cikin imani kaman abinda Allah ya wajabta maka ka toge wani abu ka cire wani abu ka ce ba za ta wannan kaza ba za ta wannan ba yin haka ba yana imani domin wai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yawa kana mumini kana musulmi ka ce kai ni a cikin ibadan da aka ɗora mun na cire kaza na cire kaza na cire kaza na cire kaza ni zan riƙa yin kaza kawai ya fi mu daga cikin abin da Allah ya wajabta maka ka ce ka cire kaza ka cire kaza ka cire kaza to wannan yana daga cikin imani da su alhalin ko babu toge wani abu kutulu fi silmi kafatan kawai ka zamanto kawai cikin musuluncin imani ɗari bisa ɗari a fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa na bi ba'din fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa man lahu bighafilin amma Ba ka cire wani abin da ya maka ka ce wannan wannan ya mun zan yi shi wancan bai mun ba ka toge wani ba zai yi ba ka miƙa kanka ne duka total submission to suna cewa kana iya cire wani abu kawai ka ce wannan ya maka a musuluncin kawai akwai almushabbiha na takwas kenan qalu su kuma masu kamanta komai na Allah da na mutum idan aka ce basirun wallahu basirun bima ya'malu ce basarullahi ka basarina ganin Allah kaman ganin mu yadullahi fawqa aydihim idan suka tashi su ce hannun Allah yanda kuka ga namu wal iyazu billah to wannan haramun ne laisa mislihi shay'un fala tadribu lillahi amsal kar ku yadda ku buga misali da Allah ko babu wani abin da yake kama da Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad aqida ahlus sunnah wal hashawiyya akwai yan hashawiyya su kuma suka ce hukmul ahadithi kulliha wahid hukuncin hadisai dukkan su ɗaya ne kawai da da'ifi da sahihi da maudu'i da hasan dukansu ɗaya ne kawai dukansu ɗaya ne kawai fa'indahum a wajensu misali anna tarikan nafli ka tarikin fardi wanda ya bar sallan nafila tamkar ya bar ta farilla ne kawai muna da azzahiriya yan zahiriya komai a zahiri kawai su kuma sun kore kiyasi mun san daga cikin sources na shari'a sources na islamic legal system shine alkur'ani da hadisai da ijma'i da kiyasi kiyasi shine analogy a rika auna kaza da kaza a auna kaza saboda yayi kama da dan uwan shi wanda ya sabata abun na alqiyasu shine ake ce huwa ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi liwujudi illatin jami'atin bainal asli wal far'i kiyasi shine abinda nassi ya tabbatar ya tabbatar aya ta tabbatar kaza haram ne ko hadisi ya tabbatar kaza haram ne wannan sune nassi sannan ijma'i ma yazo ya goyi ya tabbatar to kiyasi shine ga wani abu shi ma ya taso an bincike shi a Qur'ani hukuncin shi babu an bincike shi a hadisi babu sannan babu wani ijma'i to yanzu sai a je a ɗauki wannan abun a auna shi da abubuwan da Allah ya haramta a cikin alkur'ani da wanda annabi ya haramta a hadisi sai a ga idan aka samu the same illa cause da ya sa aka haramta wancan abun aka samu the same cause anan illar anan sai ayi attaching din wannan da wancan sai ya ɗauki hukuncin wancan shine analogy to su yi condemning din shi idan kai condemning kiyasi abubuwa da yawa ba za su samu shiga ba ba za su taɓa samun shiga ba domin kiyasi kana iya tura abu 1 billion 1 billion abu a ƙarƙashin abu ɗaya a cikin alkur'ani shi yasa qur'ani yake dace da kowane zamani da kowane lokaci yazo turu qiyas ake ilhakin su to shi yayi condemn din wannan aqidan su babu qiyasi suka ce farko wanda yake qiyasi ma iblis ne yace ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin qiyasi yayi na cewa wato wuta ta fi turbaya wuta ta fi kasa eh, da aka annabi adam da ita shi yasa bai kamata wuta ta yi sujada ma laka ba wani banzan kiyasi ne shaidan yayi shi yasa zahiriya suke ci asali kiyasi daga shaidan ne su sun yi rejecting nashi abin da yazo a zahiri a Qur'ani a tsaya anan abin da yazo a zahiri a hadisi a tsaya anan kawai babu wani kiyasi kiyasi kame kame ne effort ne kawai na malamai kaza kaza ba dole bane ya zamanto gaskiya wannan kuma a alqur'ani akwai kiyasi da hujjoji masu ɗimbin yawa duk ba lokacin da za a faɗe su ba usulin fiqh muke yi ba to wa zahiriya alladhina nafawul qiyasa muna da albidiyya albidiyya ko kuma albidiyya awwalu man ibtada hadhihi al-ahdaf fi hadhihi al-umma wanda ya kirkiro dukkan waɗansu irin waɗannan bidiyo'in a cikin al'umma su kuma su ne 'yan wannan ƙungiyar da ake kiransu albidi'iya shine na goma sha biyu duk waɗannan suna ƙarƙashin murji'awa to yanzu mun faɗi ƙungiyoyi hudu da kasu kashensu goma sha biyu saboda haka sha biyu sau hudu kenan ina fata an gane ko nawa arba'in da takwas to saba'in da biyu ɗin insha Allahu saura ashirin da biyu suna zuwa Allah ubangi ya bana muwafaka ya tsare mu daga bidiyo ya tabbatar da mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har mutuwa ta riske mu za mu koma alqur'ani insha Allah tabaraka ta'ala za mu tashi aya ta goma sha bakwai بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ثم يتوبون الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى حتى إذا na'am waɗannan ayoyi masu albarka ɗori ne ko joni ne ga ayan da muka karanta a jiya inda ta sha shida inda Allah ce ce ne ya atiyani ha minkum ko maza da matan da aka kama suna aikata alfasha ta zina minkum daga cikinku ya ku musulmi to fa'azu huma ku horar da su irin horon da Allah ya tanada musu namiji da na macin da basu taɓa aure ba horon su shine bulala ɗari ɗari wa tagribu amin sannan kuma a je a kulle su na tsawon shekara ɗaya wanda kuma suka taɓa yin aure aka kama su da shaidu da komai su kuma a jefe su har su mutu ko ba haka ba fa in ba wa aslaha Allah ce idan sun tuba kuka neme su ɗin suka gudu a zartas musu da hukunci suka gudu aka neme su aka neme su ba a ji labarin su ba sai can bayan shekaru aka ji labarin inda suke da aka je aka tarar da su sai aka samu taba ai sun daɗe da tuba da nadama da komawa ga Allah wa aslaha har sun gyara ayyuka har sun zamanto salihai mutanen kirki wanda al'umma ma suna amfana da su wani har ya zamanto shugaba na al'umma wani ya zamanto babban hamshakin malami ma aka je aka ji labarin inda yake aka je aka tarar da makaranta ga almajirai ana cikin darusa mamala ana kalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ɗalibai suna ɗaukan darussa ga masu fikihu sai kawai a zo a ce aka ramakan lawo da Allah a fito akwai bulala da za a maka a gaban ɗalibansa yawwa aka rawa kalla da Allah bismillah za a jefe ka to kaga tunda ya ya gyara ya zamanto salihi har yana amfanan al'umma yanzu ɗauke shi a nan a kau da shi daga nan al'umma gaba ɗaya hasken da da suke samu yanzu babu ita kuma a ji za a jefe shi ɗin an samu an an an wato wani irin duka aka yi musulunci malam kuma to duk irin wannan ɗin ko kuma ya zama toni babban shugaba a anguwa ko wani shugaba jagora wanda yana amfanan al'umma ko amshakin mai kuɗi yana amfanan al'umma sai a zo a ce masa ah, a Dalla hakimi bismillah ta zama hakimi yanzu ko fito ka sha bulala yana shimfiɗa shi a nan a zabzane shi bulala ɗari Allah ce to in kun samu sun nagartu sun zamanto mutane kirki a irin wannan jama'a suna amfana da su to fa'aridu anhuma ku kauda kai daga musu wannan hukuncin ni Allah kana tawwabar rahima ni mai karɓar tuba ne sun tuba ai kafin ku kama su kuma rahiman na musu rahama tunda ni arhamur rahimina na musu rahama kuma ku musu rahama ina fata an gane ko sai Allah ya faɗa mana irin nau'in tuban da yake karɓa da irin nau'in tuban da baya karɓa sai mutum yayi shiri Allah ce innamat tawbatu ala Allah irin tuban da yi Allah madaukakin sarki yake karɓa to shine tuban da yake fitowa lilladina daga waɗanda ya amaluna su'a daga mutanen da suke aikata zunubai suke aikata kurakurai bi jahalatin a rashin sani duba bisa jahilci suke saba wa Allah ba su san ba kyau ba ba su da ilimi to da zaran aka nusantar da su wane me yasa kake kaza ai haramun ne ce inna lillahi wa inna ilaihi haramun ne wannan abu eh wallahi na sun ba tubuna min qaribin at that very moment kana gaya masa haram ne sai ka gaya ya yi nadama ya tuba ya bar wannan abu min karibin ba zai ce maka eh to insha Allah sai bayan shekara zan bari kai ce maka sai na yi aure zan bari a'a ana faɗakar da shi ko yana jin wa'azi ko yana jin wani kaset ko yana jin wata nasiha ko ya halarci wata lecture sai ya ji an ambaci irin waɗannan abubuwan da yake gaba su babu kyau haramun ne Ki kuma wallahi tsakanin da Allah bisa rashin sani ne da jahilci yake yin su yana ji ba kyau sun ya tubo na sai su tuba min karibin at that very moment a wannan lokacin kawai to Allah ya ce fa'ula'ika irin waɗannan mutane ya tubu lahu alaihi irinsu ni Allah ina karɓan tubansu ina yafe musu wa kana Allah domin shi Allah ya kasance wa kana Allah shi Allah ya kasance aliman masani ne kuma hakiman mai hikima ko mai iya hukunci sai ya maka uzuri bisa wannan jahilci ina fata an gane ko kamar ya jahilci sai aka samu mutumin nan da yake waɗannan sako sako fa gaba ɗaya bai wuce sati uku ko wata daya da musulunta ba bai san waɗansu hukunce hukuncen musuluncin ma ba kwata kwata ko kuma aka samu mutum nesa yake da wurare na birane da ake ilmumuka ake karatuttuka can cikin daji suke kiwo yake ko noma ko su cikin teku suke wuni ba su san komai ba game da addini nan ana nan dai a musulman ne ana hamsu salawati. ina fata an gane ko to waɗannan Allah yana karɓan tubansu amma tuban da bana karɓa in ji Allah sati taubatu tubana ba ta tabbata lillazina ya'maluna Ati. ga waɗanda suke aikata zunubai sun san ba kyau an musu wa'azi an musu gargaɗi suna jin wa'azi da komai game da abin da suke amma suka kafe suna yi ba su tashi tuban ba hatta idan habara hadara humul mautu sai da mutuwa ya zo ya shaki ɗayansu ran shi zai fita abin da ɗima ya zo har makogoro ran ma ya zo har makogoro za a zare shi ya fara irin min sharin mutuwan nan da ake faɗa to a wannan lokacin ne yace zai tuba ƙala sai yace ce inni tumtul ana a yanzu kan na tuba yanzu kan na tuba to Allah ji ban karɓan tuban ni ma haka nan mutum na uku da Allah na biyu da Allah baya karɓan tubansu shine allazina yamutuna wa hum kuffarun wanda suna nan a kafiransu ba su tuba ba har mutuwan ta riske su suna kafiran gobe kiyama ne za su je su ce sun tuba to Allah ce kafiri ko mushiriki ko munafiki in sun mutu a wannan har suka riske ni a kiyama ban karɓan tubansu haka nan mutumin da aka yi ta masa wa'azi da nasiha ka bar kaza ka bar kaza yaki sai da mutuwa ta zo masa mutuwan ma sai da aka yi ta zare ran hatta idza balagatil ruhul hulquma sai da rai ya zo makogoro za a zare shi ya ce in Allah da na bar shan giya kar ma ya bari ai ba zai ma tashi ba ai ba zai tashi ba ne mutum ne ya ɗiba kuɗi zai je ya yi zina ya tashi daga nan fu ya je kira yarinya aka shiga ɗaki aka zauna za a yi alfasha sai ya laluba aljihun shi ba kuɗi astagfirullah astagfirullah kai na fasa ma karka fasa ba za ka yi ba don kuɗi za ka biya to ba kuɗin so wani istighfarin ka anan bai taso ba istighfari shine kana da ability kana da halin yin ga kudin ga barnan ga kuma ba mai ganin ka irin yanda wace ce zaliha matan sarkin eh, misira ɗinnan da ya soye da annabi yusuf wa ghallaqatil abwaba ta rufe kofofi babu kowa ta min qalat haita laka qala ma'azallahi yusuf ya ce a'udhu billahi to irin wannan a'udhu billahi din ne yake karbuwa amma a'udhu billahi don kwabo ka lalu ba ka samu kudin sun bace sun bace ba abinda ya hana ka yi inna sai rashin koban saboda haka niyanka bata zamanto mai kyau ba anan amma mu dauka da kudin da komai din mutum ya kama hanya zai je zai je can gaba yace kai ni me ya same ni ne me matsala na ne kai kana irin zancen zuci din nan yanzu inda inda zan tafi din nan sabon Allah ne fa me Allah ne bai mun bane nafsul lawama kenan ka san akwai nafsul lawama nafsun eh, mutma'inna akwai nafsun ammaratun bisu zuciyar mutum haka akwai zuciyar da zai umurce ka da sabon Allah idan ka kama za ka yi akwai nafsul lawama ran da zai rika zarginka habawa ne kai wannan abun a matsayinka me baka da shi ne me Allah bai maka ba me yasa kake butulci har yanzu shekarun ka nan ba za ka iya bari ba kaza kaza kaza ka san ko yanzu kafin ka isa ka mutu ko ka san kana cikin yin abun Allah ya dauki ranka sai ka tsorata nafsul lawama kenan sai ka bar abun sai ka koma nafsul mutma'inna nafsul mutma'inna to sai mutun ya dawo ya fasa zuwa to nan ne kana da lada ka yi tuba na kwarai ina fata an gane ko to Allah ya ce duk wanda ya mutu yana kafuri ko munafi ko mushiriki ba zan taɓa yafe masa ba ba zan ma karɓi tubansa ba domin ba a istighfari a kiyama an gama ba a ce Allah ka yafe mun a kiyama bayan ka tsaya a filin kiyama ai ya wuce da kai a duniya ne kafin ka je can shine za a karba ta haka nan ba a karɓan tuban mutumin da sai da aka zo zare ransa ya ji kawai yana shure-shure ba a kafa irin tuban wa irin tuban fir'auna so na annabi musa da haruna suna zuwa wajen fir'auna sau nawa suna zuwa wajen wajensa ka bar azabtar da banu isra'ila ka sake su in ji Allah ka daina cewa kai Allah ne ka daina cewa fir'auna yi muƙabala da su yayi muqabala da su su kure shi aka daɗa dawa yace ko yan sihiri ne zan taro muku yan sihiri irin ku aka kafsa ko ba haka ba yawa sandan annabi Musa ta haɗe zan duk waɗannan yan sihirin suka yi sujada wa Allah fasajadu ko na'am suka yi sujada gaba ɗaya ga Allah suka bi ka wuya suka ce sun yi imani da annabi Musa da abin da ya zo da shi fir'auna ta ce sai kun ga kuwa da zai muku a amantu lahu an azana lakum innahu lakabirukum Allama allamakum sihra fa sawfa alamu. ku yi imani tun ba muku izini ba wato dabara kuka yi oganku ne dama ya zagayo ya zagayo ku zo ku kunyata ni a cikin jama'a to za ku ga yadda zan muku sai na yanka hannayenku da ku bisa ta saɓani sannan in giciye ku a jikin bishiyoyin dabino za ku san ni da Allah naku ya fi tsanani ku duba irin wannan jafa'i suka musulunta suka tafi ya ci gaba da galla gallaza musu Allah ya ce su yi hijira masu kaura su bar su bar Misira ma gaba daya suka fita da daddare ya ji labari ya bi su zai hallaka su nan ne Allah ya yi me ya ƙaddara ajalinsa da ya shiga ruwa da ya zo bakin tekun ma ya samu tekun ma a daddare lokacin da annabi Musa ya bigi tekun ya daddare suka tsallaka fir'auna da ya zo ya samu a daddare bai haɗe ba ruwan bai haɗe ba sai da ya tsaya wani alfahari ya ce ai dole wai dole tekun ba ai dole in ya gamu ya tsage sai da ya shiga gaba ɗaya da rundunarsa ruwan ya haɗe fir'auna ya sha ruwa ya sha ruwa ido ya bulluko zai mutu ya tabbatar zai mutu ya ce amantu da me amantu bima amanat bihi banu isra'ila wa ana ya ce yau na yi imani da abin da banu israila nan suka yi bai ce na imani da Allah ba don dama bai yadda Allah bane na imani da da abun nan da banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal muslimin ne ma yau na zama musulmi na musulunta Allah ce al'ana yanzu a dai minute fir'auna shekara na muka neme ka da imani to ni ma naki naki shi yasa wani sari idan mutum yana yawaita sabo amma nasiha ka bari wani ba kyau ka bari wani kai izgili wa mai nasihan ko ka tsawatar masa to can ran da kaso barin abun shi ma Allah ya ce naki kai kai ka bar abun sai yake mutum ya mutu a haka falamma zagu shi ma azagallahu qulubahum anil iman ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمنون يعمهون فطبئ على قلوبهم فهم لا يؤمنون فهم لا يرجعون Allah ya ce ni ma in na neme ka aka ma nasiha aka ma wa'azi ka bar kaza ba kyau shikenan wani ka bar cin riba haramun ne ka daina karban hanci haramun ne ka manne ka doge kai izgili sai Allah ya rufe maka dukkan kofofi na alkhairi sai ya barka da na riban sai ya kulle maka dukkan kofofi na alkhairi sai ya barka da na rasa wanda na karban hancin kawai duk inda ka je a rayuwanka in baka karba ba za ka ji daɗi ba kuma ko miliyon za a baka na halal sai ka ji wancan din fi maiko to mutu ya ji tsoron Allah tun wuri to Allah ya ce irin waɗannan mutanen ula'ika a atadna lahum azaban aliman Allah ce irin waɗannan mun tanada musu wata azaba mai tsananin raɗaɗi a gobe kiyama Allah rufa mana asiri na. ya ayyuhal ladina amanu لا dalilin sauka ta sauka ne domin ta soke wata ɗabi'a da larabawa suke a jahiliya kafin zuwan addinin musulunci da laraba suna gadan mata idan uba ya mutu misali sai babban ɗa kawai sai ya ɗauki wani ɗan tsumma haka sai ya jefi wannan matan da shi matan baban shi sai ya kalli wanda yake so a cikinsu sai ya jefa mata wannan ɗan tsumman bi ma'ana ya yi kamu banda babashi banda babashi cikin sauran matan kishin babashi, sai ya kamar ya jefa mata wata alaman da ya nuna ya kama yana son ta wato ya rike ta kenan ita kuma ba ta da right din ba ta da haƙƙin ta ce a'a al'ada ce ɗabi'a ce haka take to idan ya rike ta din in ya ga dama sai ya aure ta in ya ga dama ya barta a haka ba auren ba komai ta yi ta zama har ta mutu in ya ga dama ya auren ma wani ita can sai ya karbi sadakin shi ya sa aljihu da ya je hannunta ya yi abin da ya ga dama dai da ita shi ne da musulunci ya zo sai aka saukar da wannan aya da ta soke wancan ɗabi'a shi ne Allah ce ya na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah la ya hillu lakum baya halatta a gare ku an tarithu nisaa ku gaji mata property ake gado in baba ya mutu ai amma ka ce hadda matan shi ka gada Allah ce to wannan ba halal bane baiwa ku gaji mata karhan bisa dole ko taki ko kaso kawai ta zamo naka baya halatta wala ta'buluhunna sannan in kana da mace kuma kada macin da ka aura ta hanyar halal ta hanya na tsari to su ma matan da kuka aura ku daina matsa musu kuna takura musu kuna zaluntansu kuna wulakanta su litazhabu bi ba'd ma hunna, domin su gaji da zalincin ka su ce wani don girman Allah da irin wannan zaman wulakanci da takura da kake mu wani don Allah ka sauƙaƙa mu sai ka ce to mayar mun da dukiyata ina fata an gane wata dabara ne da maza suke na zalunci bai son matan yana son ya sake ta bai son yana son ya sake ta amma kuma bai son ya yi asaran sadakin da ya bata domin ya san shari'a abinda ta ce idan kai ka sake mace daga wajenka kai namiji tana son ka tana maka da'a tana baka haƙƙinka da koma da komai in ka sake ta kasan baka da sadaki domin sadakin mutum da, da zaran an ɗaura aure mace ta ci rabi da zaran ya sadu da ita ta tare ya sadu da ita once ya cinye ta cinye menene sadakin duka to yanzu kuma daga baya sai ya ji bai sonta bai kaunanta maimakon ya ɗau takarda ya rubuta mata saki wance na sake ki ki yi haƙuri kai ban ƙaunanki kaza kaza kaza kawai ta yi tafiyanta ta je ta yi aurenta to yana son ya sake ta ɗin at the same time kuma yana gani ai zai yi asaran sadakin shi to yanzu me zai sai ya kullo da dabaran wulakanta ta da musguna mata da zalinkanta da hana ta haƙoƙinta na aure har tun tana haƙuri tun tana haƙuri har tura ta kai me tura ya kai bango ta ce ne? don girman Allah da irin wannan zaman wulaƙancin da kake mu don Allah ta sauƙaƙa mu a'a ke ce fa kika nemi sakin kenan to dama an ce a bada kul'i kawo kul'i kun dabaran kenan wato tamkar ya zauna da ita shekara da shekarun da ya zauna da ita ya sadu da ita a free ya ji daɗi da ita a free sannan yanzu zai sake ta kuma ya dawo da sadakinsa fresh Kama ya sadu da ita free without sadaki kenan to shine Allah ya ce wala ta'buluhunna kada ku kuskura ku rika matsa wa mata kuna su, kuna takura musu ku hana su su. da hikima da niyyar litazhabu domin ku tafi da abinda kuka ba su na sadaki kada ku kuskura ku yi haka sai dai illa an yi da bi fahishatin mubayyana sai dai in matan nan ta zo da alfasha ta zina ƙarara. Ƙarara kawai yar alfasha ce to nan ne za ka mata mu'amala ta takurawa da menene domin me domin ka karbi abunda ta ta baka da Allah ce to in ba haka ba in ba wata alfasha take yi ba in ba saba maka take yi ba Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi musu kyakkyawan mu'amala ta alheri ku ba su haƙƙinsu kada ku zalunce su fa in hunna in ku kuna gani kun tsane su ba kwa son su to fa asa an takrahu shay'an kasan yufa abin nan da ka tsana ba ka so an yaji Allah fihi khairan kafira, kaga Allah ya sanya wani alheri mai dimbin yawa tsakanin ku ka tsane tan a baka son tan dai kana rike da ita kana hakuri dai kana bata hakkinta can sai kaga Allah ya ba ku ƴaƴa masu albarka ma malan da ita ɗa salihi nagartacce wanda zai rika maka addu'a wanda zai taimake ka wanda Allah zai yalwata shi da arziki ko ya bashi wani matsayi kaga wannan yaron yana duk duniya suna alfahari da shi sai kaji ana ci ai dan wane ne dan wane ne takan kanyo ta haifan maka ɗa mai alkhairi wani abu ya faru a tsakanin kuma alkhairi in ji Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane ko kaga dan nan ya rike ka ya biya maka bukatu ya ya maka da'a ya rike mahaifin shi shi ya kai ka maka shi ya maka gida shi ya maka kaza da kaza da kaza daga wannan da da ka tsana din to Allah ya ce ayi hakuri baka san abinda Allah zai haddasa tsakaninku ba na alkhairi wani sa'i ka kan tsani abu ya zamanto alkhairi wani sa'i ka cewa abu kana san shi ya zamanto mai sharri wallahu ya alamu wa an la alamu, Allah shine mafi sani ku ba ku sani ba na'am وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج tun إحداهن وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أقضى بعضا بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ألا مدوكة سركية ياكو مزاجي وإن أردتم إذا كينوف استبدال زوج مكان زوج Eh, idan kuna son ku musanya matan da kuke aure matan da kake zaune da ita kana so ka musanya ta bi ma'ana ka sake ta ka shigo da wata a madadinta shine wa in aradtum mustibdala zaujin makana zaujin. idan kuna so ku canja wannan macin ta hanyar ku sake ta ku kawo wata daban a gurbinta ta maye gurbinta wa ataitum ihdahunna kintaran alhalin wancan da kake son sake kaɗin da ka ba ta sadaki mai yawa dukiya mai yawa yanzu kai ne bisa raɗin kanka on your own ka ɗauki matakin kana so ka rabu da ita maybe saboda waɗansu halayenta ko waɗansu abubuwa dai da sun gagara canjawa kayi kayi abu ya gagara to kana so ka canja wata ka kawo wata a madadinta to Allah ce fala ta aku zumin shay'an karku karbe dukkan abin da da kuka bata lokacin da za ku aure ta ita wannan ɗin da kuke so ku sake maybe da ka saya mata mota ka bata ka saya mata wani fili ka bata ka bata sadaki dubu ɗari biyar ko sisin gol in ka koma mai duguri su sisin gol ake karba dukiya dai mai yawa ka ba ta wannan ka ba ta wancan ka ba ta wannan ka ba ta wancan to yanzu he ka zo ba ka son ta kana so ka sake ta to Allah ce kar ka karbi wani abu ko sisi daga abin da ka ba ta. don ba ita bane tace ba ka son ka kai ne kai taking decision cewa ba ka son ta kai ne ka dauki matakin ba ka son ta to kar ku karbe musu wani abu Allah ce a ta'khuzunahu ta ya za a yi ka ce za ka kwace abin da da ka ta buhutanan saboda kawai karya da zalunci wa isman da zunubi mai girma ne? ai wannan zalunci ne kai kake so ka sake ta ba ita bane tace sake ni ballantana ce to ba ni hul'i mayar mun da da abin da na baki no kai tana zaman zaman ta kace kawai kana so ka canja ta ne watan ko ba ta maka laifi ba ka ce kai zan canja wannan kan zan kawo ta to Allah ya ce ta ya za a yi don tsaban zalunci ka ce kuma kai za ka sake ta kuma ka karbe duk abin da da ka bata ta ya za a yaka Allah ce ai isman mubinan ne ai wannan zunubi ne mabayyani ma in kai haka zalunci ne bayyanan ne kawai wa kaifa ta'khuzunahu Allah ce taya za a yi kuma ku kwaci abun da kuka bata wa qad afda ba'dukum ila ba'd alhalin ka sadu da ita kun cakudu kun kwanta tare kun hada jiki tare ka ji daɗinta ka yi menene ka sadu da ita ka menene da ita na shekara da shekaru sannan kuma ka ce ka kwace duk abinda da ka bata shi wannan kwanciya da kai kai da ita ya tafi a banza kenan ta ya za a yi haka bayan shashin ku ya cakudu da shashin ku wajen saduwa wa akhazna minkum mithaqan ghalizan kuma matan nan ta trusting ɗinka ta yadda da kai ta amince da kai ta ki kowa ta ce sai kai wani ya kawo mata mota ta ce ni wani nike so wani ya nuna mata gida ta ce ni ban son kowa wani na nike so ta dalilin ka ta ki kowa wata ma wata kila ma babarta ta yi ta yi ta ce ni mama shi nike so an yi an yi cikin yan wani mama shi nike so ta ya za a yi bayan wannan alkawari mai nauyi da ta ɗauka wa kanta a kanka ta ɓata da wasu don kai sannan kuma ka zo yanzu ka ce ka sake ta bayan ka sadu da ita ka zauna ta maka hidima ta maka wanki ta maka guga ta maka shara ta gyaggyara maka nan ta dafa maka abinci ta yi menene ta yi menene duk lokacin da ka bukace da kwanciya ta ba da kanta kuma ka ce ta tuɓe tsirara halittan Allah yanda Allah ya halitte ta don ta trusting ɗinka a matsayinka namijinta ta tuɓe yanda take so sannan kuma yanzu ka ce wai za ka sake ta ta kawo maka duk abin da za ka ba ta. Allah ce ba a haka kada ku karɓa ina fata an gane ko to wannan dokokin wannan abu ba sa faruwa suna faruwa ni duk ayan da nike karanta yanzu wallahi sai in ga fassaranta ma a fili ni ina zauna mana na ga yanda muke rayuwa sai in samu ƙarin fassarar ma wata aya ana yi ai gadon yaya matan a yanzu haka na ana gadon su tun baba ya mutu yaya su gare su a nan sudan kudancin da mai hira da wasu to kudancin sudan shi yasa suke yaki lallasi in ka taba Allah zai taba ka ne Allah ubangiji rufa mana asiri wato wallahi yanda ake zaluntan mata yanda ake zaluntan mata abun bai misaltuwa akwai wanda za a zalunce ta a hana ta haƙƙinta wata ta ce maka shekara ɗaya biyu mijinta ko kula ta na saduwa baya yi da ita wallahi wata ta ce biyar wallahi wata ta ce malam ni fa har na fara shiga irin waɗannan kazaman website din don in rika samun biyan bukata ina kallo ko ina menene da makamantansu wata za ta ce irin wannan na'uran take sayowa ma yake yake menene irin wanda na tura Allah ne ya san yanda yake ita dai take faɗa ina fata an gane ko har sayo shi take don ta rika samun biyan bukata ta wannan hanya kuma wallahi yawanci matan manya ne kuma ya intimidating nata mata barazana ce ran da kika yi attempting cewa zaki rabu da ni zan kashe ki tabbas kuma ta gaya ma iyayen a ce to ki hattara da shi shi kenan fa ba gata ba ba mai tsaya mata akwai wanda za ta zo ta ce ita da Allah bai ma halice ta ba iyayen sun ki ba da haɗin kai ka fita daga azaba da raɗaɗi sun ki wani sa'i iyayen sun mutu ba ta da kannai ba ta da yayu tsayayyu wani sa'i da yayun kuma ba sa komai suna fama da harkar su ya fi su kudi ya fi su abin nan a tura lauya a ce za a dake ka ma kai ma to irin wannan rayuwar fa ake to ga dai hukunce hukunci in ahsantum ahsantum li anfusikum wanda ya kyautata ya kyautata wa kansa wa in asa'atum wanda ya muna ne yace zai dage akai yana na akan bakansa falaha kuma abun mamaki sai ka samu idan yana zalintanta tana ce Allah ya hana sai ya nuna maka shi mai fatawa ne kuma ko alifin ba'un bai sani ba ka duba Allah ubangiji ya kyautata ƙarshen mu Allah ya gyara mana al'amuran mu Allah ubangiji ya daidaita mana al'amura Allah samu dace mana muwafaka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh